بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تو إلمنا إن الكيسابيو نا الصلاتي تيو أمنا النبي جرمان تسي نا أبرو أفوبرو نا أويو نا كويو نا صحابيو نا غنا كويو كبكا نا غنا نا إيهن نكاكا نا غالبا irgun ko foyo tutu ko foyo yeti da hidaya mana al'umma kurtaise an kubara za iryanze abdulsattar yunus na maliki ture o abdulmaliki ture o abdulmaliki ture kuna bai fadi da yanoci maliki ture aka daidai abdulmaliki ture akura fo irke marno bon kanen gon ko foyodi tutun se ka kai kubara na foyodi samar se na goro ka bara mba goro na nyanziyu yamiyatul hidaya kuna ambara goyo ka irdoma ara jamiyatul hidaya mani hangayu kuna goro kuna kanga a koci la sabu tontoni to la sabu tontoni an luka kai ko latiyo na wai na haru senni innor koye koye ɓeyɗo marci bon kanoyo iri foyo hen noon i tutuyo banna iri hiji kowmare hiije haruyo hiije weyo innor koye koye ɓeyri martani cera suru iri koye koye ɓeyri ma iri beyani hiji mana haki irin hin kuga toyani heka iri keɓa iri koye marciyo na hiji mana haki zongani yo za har boroɗo o wey domi anaci hay foganna borin kadi kurpey karpe na marga an duniya ne kanga yaba hunan na cere misinna borin zante to nga innorkoy koy ɓeeri hunoyidino na koy kubara maci jibiri fo jibiri hinka aw aw fo aw hinka abarno hunoy fo ka abara ibada meneno ka innorkoy koy ɓeeri aganayo kuna ibadayo kuna nga nanaji sirga kabara ibada hiye barano ibada hatta alsilamatere mene sharia gon ko cirise ka hiye bara ibada mene dinna ibada zemini a hinza abara zemine hinza mene a fono na foyci abara ibada mene zemine fono dinna ibada zemini e ka kini zajingal zaka meho nyanna babe gana yo meme yo kurpe yo dinna kurpe zemini kajisi nga mba zemine ku hije zemine foku no chinnima zemine foku ilikuye marci yo ode na zemina hinza to chinnima zemine ku adi eh, hije ma zemine foku to asega na nyanziyu ilikuye marci bonkaroyo hijidi abara zangan ili iri lakariyo si aga nga ili kulayo si aga ngari medal ke hamburisi a huno yokunan na cere zawi boro na har boro irsuci wonowo wonowo irkurpedi agunu amane tari yokuna to imma boromo guna kuna ko bei amma abine ya sinni kasiman naka amane imani ibada di mene asu sinniyo abine kuna naka ana na karyeti hay ka innor koye koye weeri jero kanaati ke kaaba koye ka haana ciyama amana o mene to ŋayagu narse he tikisi ka aka iri mene hiijeyo kuna to madiya harboro anguyi boro koto kotoyi kaga kotoyidi an kuyi kubara zalimsi mene to zalimsi kagunku te weyidi seedi a suubeyi kaabo ŋonagunku zalimsi domi fo ganna boro kaŋ naŋ hansine zalim si kurpey mboŋ ŋono zalim silimene kokoro hay ka ba beni ngano mboŋ ŋono a beni to da yawar kan zalim sidi suka kama kere non zalim siya mo bai kan bon non zalim siya bai sin ka ibn rufe ke beri akwai tare gun ko ci rasulu mana dalle bon ka gun ko cirse ka ibn rufe ke beri harrama zulma ala nafsihi ibn rufe na zalim si ana bungo ga nga zalinci ka ca bongo sai haramun ka na himan na kuitire wajalahu bainakum haraman nana na jisino bin ni no halite ka na no halita nana na cino sai haramun no kon kon bin ni kele fala fadalamu bosko ko si we naharno osu wasu zalin si babe na kono wasu zalin si cenen na gaireno wasu kere zalinsi fasin na fasino wasu kere zalinsi gorkasinen na gorkasino wasu kere zalimsi foto siyana no marga no marga no ko hay fotani konu konu beinon te boronan za bein beita seno sa zalinsi ni kan na boro za beiten se sa zalinsi ngani na ka kai irke marci bon kanu todiya nga illor ke kegeri bila cirse a ŋanetila jilimante kuna inna allah la yazlimu mis inna allah la yazlimu nasa walakinna nasa anfusahum yazlimun to ayodi mba alqur'an kuna tutuma illor ke na nabaren ka buru zalinsi buru ya ce kan gumbo no zalinsi marka kai ko kam na irike mana bine na mana hanga ce ne kuna yanzu hije abarano macere se hiiji abarano laakere kaniyu hiiji abarano ibada ka ɓoron ma hambururu a kuna za har ɓoro za wi ɓoro rasulu sallallahu alayhi wa a agon ko cirse mete Kullukun ra'in no kurpey no bara ciyo kweno kan mana da no kamme wa ciyo wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi no kurpe bine mbano ha haikan nono sai ciwoyodi alhari mani no haraya ama batume kani do abaye ka kwe hin sakata sikere alfayo irin la kariyeti kabe ka ama mani azaba ifa boroto yana ga to ngano bima nasu yawmal hisabi ka buru to yana zaba ga nga ya cika ndiri nga yu ciya magmane keyu kan ban keni kan ha hey kan te nhunu yu kuna na ma na yu kanan te ka yu kuna nga ya buru diri nga ra to sa mbaka baka hankara buyu nan girsi kan zako maka kai fartan nurkwe mojine nduka su mai kan bate yeyu kite bine sikene makagari ka ngayu no ngayu bongo dalin si ngayu don tama gonin ta terefu kuna don ngayu guna an duniya kuna ya hay kan ngayu gun ku ta tiki dari yu mane zangayu mane yari yu gano o zangor kasini yu kuna no di wi boro di har boro di meke ilke ci bon kanu to chimino yo bo amane la sabu ni ka kanna nano <coughs> ka nganna haru na cire hiji ni da dumo za fu kaka ciju fara to ciju fara kan kadi irke na kanan hayo limate nan gunu abin gun na kan kanteyo kan nan nan la gorkas ne kan nan na ngoro haru dikire ka habbiya gun siun kurpe nan ka bara wi boroyo to dia ngunu gorkas ne kanin na hay kuru ta tarisi to ifono heyundiya dina kate na nga na wuya ka kogono a suma cire kano a gorkasiniyo kan nan nan har harudi cire do yano kwene har do kwene a si ko mayo kane ka kaga na <clears throat> hingite ka gono har binni na si mbinni anaci nga adu ko hun na bongo harudi se diya hun na bongo na ara zanga ya bane aɗa kabara hakkiyo no domin hije ŋene hakkiyo kuna ŋano saka dede nan sadaci ka ka no ka weyceji na yarda nani kan ŋa bani nan na ci di bana nan na hije hono se to na dana ci zaŋayi bongo da na ka ci zaŋayi bongo o ta da kuna ŋano haila o a hey koguna heyo kiriyo kuna to wakkatiyo dino ni harboro dinga bukata na hongun na bongo sin na tari nindi do to hore hore ci niu ka baraka na ki gamar margi wakati di curu kuna no hin ka te din ko ban mamma na ra ka ga margan na ra ka da saka dun si hayo di kuna nindi do di da hongun se ban bilinga bilinga di cerer pe sugata to nindi dido di da sin na tari amma da guna ga ngana lafiya hen no bongo hay ka bara haki ka bara ma ka han mene nga to yana se na nga mene ta fe to yana se na nga la kar karani abanan duniya hunu ni na hunu kuna me kine hen no gunu no se ni to nindi ba sa fo nga bukata kurpe nga hun na bo a kai kogunu tare ke kai kuna no zanka rasulu sallallahu alaihi wa sallama anan no labari ka wi borka hun na ka saka daidai a haruga bukata alhaali moray saka homun naɓo oɗi anci saabu foya gunu ka homun naɓo o diga ngambongo ni malaika yuɓuga laalino hari moma bo il peesu yardan naɗa fasi hardu yardan naɗa to irin bei ka bani har borono saka wei gumbukata ngambe ma hunde ma a henani kamo hunde cenni ka hanga cenni kankun nan bomo alhali alaki sabu fo bomo yango na tarin norpe do domin norpe na bar kai ka zalinsi ilke marci bon kanu to dia hije ngana hakiri kuna no banga kai marani ko gui fata se kan dodi da ka kasino ni an ko bara wato bine babo mo manani ni huwi ni harbordi ngono ko talite noru pese kasiman na weyidi kan nanan alhaali ci sabu fo boŋo niigo kambiya na kam anki haruza nan nana ŋa gurya nsumani nara fasida ma mani na to mbinen su sabu ka nam sumani nara ci ndiga kutiya a guroyindo ŋa gwasi hiije kuna na gun nano aboŋo ankeyiduwa kani jite harudi agunu taari kuna to diya ka a wai di gurje gurje kuru na ra nan gor kasna dihin san se harin na cece na harin na ce fuka di ma an gana gane no mete imma an cimici a hennani yi bunga su bani tene hai ka ci saba su bani ngano kaza to ya irin ce fuka irin na cere kosu ka ce fuka irkurpei irin na sallama sallamani ba mai makwai ka hunute ka bara yarda yunna irin su kagor ko cere zalunci to diya harudi anan ngadite wedi abine goro wedi bine a hamburu nga masuka kai kamun nga norpe sa na zangaya domin haikaga nan na hiji tana a di hiji mana liba ka aguna kuna nga no heyo to diya heyo dibine alaci wey borodona aguno harboro ɗo aguno wiiboro ɗo aguno ilikeɗo wiiboro baranoza gambaci watu meterinci adaka ka boro ngun nara hugun jinidama kuna aziyadama kuna dindama kuna gam bukata satoni maka o irinci zan kaɓoro gun nan mbu hugun har dora kuna de hardi moga bukata hara wakkati ma to jisirino gwiɓoro ya harboro mane jisiri jarase irkeyanangadite to domi fogana heka akoyiterey e bana msuga ha heka ate to deyanini ɗo ɗiɗi kalike koy ɓeyrina hiije ɗi ɗannoɓinni ka bakasine ɗannoɓinniya to bakasine ɗina ka kodira heka ba mete nobate wasucere hunde ham innor koy koy ɓeyri won kocirse mete fala tamilu kulla almayli fatadaruha kalmuallaka inor kwegun kochi de har goro nin na wai goro nin lara tikino awo agon na goro kasne foyo kan gon in kurpe marga ko gonon cirino suka kan ga biza kaziri a goro kasne yodiga kawo nga chariya kasuga kuga bongo feyo ngagu na tam an duwa mo nigo na nsikoga hiji mana hakika gono to yana sai za kan dodo kan meya na lakar kaliyo asi dia martam nga innor koy ko biri ciri se ko ne wi buru sinni kuna wala na diraran lita'tadu wasuka wi buru yokoto ko gun cuta ambara no tikidaringa no rajisi akwai cin matam nan luka cikan sugata kan luka sugata ka beni hije mana hakika wani ni na ratin ni isi ko na ko yana sai to makanan an ka ce fuka a tunu ka kai wuro haika isi kuna nano an ka a harboro bukata to ni ya bi ne bara harka aba mba abukata ka iri na no mariga mato yana sai ni ni ya bara he fuka mba to yana sai to sadi morai nan na ka kuga to mete aka hundu do to aka hunu cuta ka koguno no binni to deya mete hima to ni do didi na chefuka ma chefuka na tam anduwa bongo mambo mambo hinan zubani na bongo ma hinan zubu to masuka kuga kotoyo kuga hanga chenni an ka kai ko bara wuce cuta to sadi morai da ka kai bara Eh, a aka yi bara wai bi ka hun ka kai ko zangaya te amma na can kai te amma muna masiyo na kwato kan na kwato ya ka ni to kuma bai ka tari di a su ni harudi ilke ma ilki bon kanu mano innor kai kai bir ko kuciya wala tumsikuhun na diraran litatabu wasu kakan kwato cuta mene ko tiki dariyo wa man ya fa'al dalika hargoyo kuna warkan na zanga na tani faqad zalama nafsahu akaina abon zalinsi wala tattakhidhu ayati llahi huzwa no hargoyo na no we ka kano ma irke mane chino ka go ko chirse ncho ko chirse wasu ka kaza ko koto ko hore ko burkon siten na ko uhoroten na o kana za mi o to kaza ka faka faka ka kana kulanna na wazkuru ni'matallahi alaikum wa hongo kal nor ko mena ni maka teno se no do huno yo huno yo kala kuna no wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikma na ni maka teno se no ka ana hay kuru pe no huno yo hay kuru pe kara ni no se hay kai ma wa huna ka kai ita akai tare mena rahmaga na hay kai ma wa hay ka na ma wa huna ka kai to akai tare mena bidaga to min a akila jimante kuna wal hikimati na an debi mena hadisi kuna ya idhukum bihi karke no wazu nara ko n'u se wala kar yefere diga wattaqullaha ka no nor wo. wa alamu wa be kene anna allaha bi kulli shay'in alim he fu kurbe ka kuna no gun kurbe innor ke kibiri na abiyu to deya ne odoni na innor ke kibiri ka jisi zanka na har borno hini de ngan na we hunayo na haifo ka ko gono ka ananan an ka hini ko ka bago iboro di kotoni hini gono an we iboro di tam ka mo hinan zo benin kurma hinan bu to de ya yano innor ke bi na we iboro bomono de hunayo na ka ko dirangan na ran na harfinni aka ko aka ka su aka ka biya kasimanna tabiya tabiyoyo ka agono harudiga ka sikoga toyani weydi se o weydi koɗaya ka bo harudiga bakasine beni abinay hamburu nga masuka ko goroyinini kaka kogun nga norkoy sabu ko tikidalin kasu harumana hakitoyanni to hini gono na pene antanyo ceji harudiga harudima kam to de ya ho ngoroyinun kan todi weydi na ciye foka ancinni ko goroyo pene. bancan suru suru di a ka beni shaitan gunu ka beni anci haifoka ana tikidari a anuruke mene hakiga na haru mene hakiga ilke mabingan nara to ya ifa bara sartanka inurke gisase nanu inurke gun ku cirse mete wa in khiftum wa in khafa illa an yakhafa an yuqima hududallah kace la junaha alaikum za talaqtumun nisaa eh eh eh in lo pe pe beri agon ko chiri se bete الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان تو دينو باكا ويوتا يبرا نوتي to hin kadi tankaye timenena to deya deɗo nan tam imma wankoto wan tam nan hen no yo kanoyo kan kam na waran kan sima sakuna o koto o wa fife nan la ambara i hen no o wankoto koto i hen no to deya wala yahillu lakum an tahudu mima atitumuhunna shay'an ana hima denoɓa wayo tam wadiya kano ɗo nan fo bongo. wacino loruyodi wahefo tanga akuna ilike cabara haramu fasede wakati fono haruba hefota weiga illa an yakafa alla yukima hududallah fasede nka hamburu mborin kadi ngoyuma suka harta in noruke mene tikitikiyo ka jisinse ngoyuma mana ka hini kuga keni nga ti hiji mene hakika guna akuna hiji wei na harubinni au hije haru yaga alina suwini ko hakiyedi toyani awo higewe ya ka gari na su in ke hake ne na sabu ka a bara sabu ciriciyo zanga mbaci weyo mane sabu yo ta kaka harusu ga marigan nara kan do singan nara binni to ngala kar siko kan yo nganna agor kasne cinniyo binni to yi si ngan nara binni ya weyi nan ci he foka goro ko gunu akamme domi ana amani naburu man hinsa na na hinsa to a sinna maci weidi anceji ngayu ma yei fu jinani nga maru ka fifinnara to ne dono a cihe foka a mani na jinjireyu o alfayu ka sinninse to ma cihe foka ma mana lamar di gunani din guna si an hudate nga no mete an cihe foka na hefaceji ka a mane ma nabomo abakaza nonse hebo ngoma kwidu abo ka hunete au matam dingali su matam hebo ngoma kwika de anatan yodi ce jinga harudi homu to sadi morai kulu adino abate kulu adino ama bongo hobu harudiga to ka nganna range kacere we be we na haru ya kabeni an ci sadaci di kurpeno abayeti ase to diya ilkeci no fi maftadat bihi haikana bongo fansanna na rasulu sallallahu alaihi wa sallama mana hukum sikarte a sunna kuna ngano sabit bin kais na nawi ka wai na su harudi su ga ateke wato na su ga a amane adini su ga goro adini do o tabiya do kanne ngadi sumanu makaci ngana nga norpe sabu kanaka ku harumane hakika yama muto yana se irike mane furugo mo nga masuga to yani to de nga rasuluci mba ganyi ka don non se yitin se na ci in to de ya nin dido de di we digon na haki de ifa gari abano we haru dise kaduwa mo ka hunu ka kai ka hiyete to dar ka te morai aba hunu no de abu angoro idda handu fotiki handu di banna ama hijete asinna an workoye fobatu kene to ay ka abateno harudi de mbine na birana haydi ceeji harudi sinna hini am cehe foka an homu ko wey a suba weydi tam andu ka homu more kadu ko weydi nan yo kaso kula nara koga hanga cenni to agon koga hane azaba hanna to deya weydi ngon na hini domin sabuwa tere a bar sabu ka wai ki haifo ka a natan yake yi a haruga domin rasulu sallallahu alaihi wa sallama a ciri sai mete ka ci wai buru ka natan yake yi a haruga ka na cin na sabu fo ka a bar shari'a mane to a kwedi a sudiya ni eh, aljanna mane hewbere a mazu to dai yan zai irsin na irin sinni an ba audio di a gun ko kuna digon na hini an hulu ate anjina katan yuce ja gina an ca sa ma ngatam kan ga yugor kasne su ko pe didiya a su ba rana amatam an dowa ba mo ko kai ka hingete to da na tam ama illate handu hinza da beni an kai ka hingete to de asuba tam an hulu adite ama ba mo bobu to de haru bi homu aban agon na hini an pen na para kan yadi an pen na senni gaabi peyunum ka bara n hukum site ɗo de yinjire no an penna sennidi de bine hukum no an penna hukum sido nindi ɗo a sugon na taari ka no yo da bine gon na boro asilama hennoyo kan guno de kuna kan hin kan sennite kan baran paranzeyo kaina a hinka pediyan da mauro ka cina bite in ka irba kaina in fara kan gunu mana jingire farar kan gunu mana jingire an kai din da da kurdi na te in fara kan gunu din mana hukum do an sai ni zaka ka na din dan su dirgo ka na kun nan na haru maka ka kun na mun kada a hawo an su goro ku ga mo cuta ku ga mo he ka sabu ka nan ne ma mo hobuna ka harɗude sinace e fuka man naala e ɓeenani an suka kam andurukoye man saabu kuna wallahu alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu war koosu na ɗoɗiyoɗi a mana kuyo to senniɗiya ce e foka mutuka tin ka de irna pareteya a suka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu